وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناتهم إلى مثيل فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا ليجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi 28 ga watan zulba'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai, wanda ya yi daidai da sha shida ga watan mayu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidun rahman wanda yake golf Cross Road opposite Kaduna State University muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka kitabun tauhid na الشيخ مجدد التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذا muka kwana a satin da ya gabata a fihi masail idan an ce fihi masail a cikin babin da muka karanta shine babin ƙaunin lahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun babin da ke karantar da bayan Allah faɗin Allah maɗaukaki ban halicci aljanna da ɗan adam face don su bauta ne to mun cikin abin a makon da ya gabata Ajiyar gwanon karatun wannan littafi wanda shi ne majalisi na shida za mu tashi a wato fa'ida ta kara shi ne a tafi'a ya ce شأن الثلاث آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف أولا gabar akwai girman sha'anin ayoyin nan guda uku waɗanda suke kunshe da hukunce-hukunce a cikin suratul an'am inda salaf a wurin magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in sai malam yace wa fiha ashru masail a cikin ayoyin guda uku akwai matsaloli guda goma wanda kowace gaba a cikin ayar ta tattauna a kanta sai malam yace awwaluha annahyu 'ani shirk abu na farko da ayar ta kunza shine ta yi hani akan shirka saboda ai Allah ya ce wa'budullah wala tushriku bihi shay'a kaga na farko Allah ce wa'budullah ku bautata wa Allah wala tushriku bihi shay'a kuma kada ku kuskura ku hada Allah da wani a wajen bauta kaga ashirkul akbar wa shirkul asghar Allah ya hana mu kada mu kuskura wajen ibada mu haɗa Allah da wani a wajen ibadarka inda ake neman yardan Allah kakka nemi yardan mutane iya abin da mutane za su iya baka shine yabo a ce kai wani ya iya kenan amma a wurin Allah ba ka da lada ban zunubi kake da shi saboda ka nemi yardan Allah a mutane akan abin da ake neman yardar Allah don shi kuma dalilin da ya sa Allah ya samar da kai a doron ƙasa shine ka bautata masa shine ibada ka yi bauta ka kaɗaita Allah don wannan dalilin Allah ya samar da kai a doron ƙasa to akwai ibada wanda kowane gaba ya kamata mutane su gane da Allah ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'a kaga ya fara da ibada ke kuma yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da dan adam face dan su bautata ba to kaga anan Allah ya faɗi cewa dalilin samar da mu a doron ƙasa shine bauta bautan Allah to wannan bautar ta rabu kashi biyu kaga akwai namiji akwai mace ko bautan Allah kaɗai ta Allah a rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'u wa sifat da kuma dukkan ibadunta ya zama na Allah ka nufa a ciki kaga wannan da namiji da na mace ba bambanci ana ganewa to akwai kuma wata ibadar da Allah ya rataya ta Allah baya karɓa sai an cika wannan sharaɗin wannan kuma ya taƙaita ga mata ita yanzu mace idan ta yi aure nauyin ibadar da Allah ya ɗaura mata shine kulawa da mijinta bayan haƙƙin Allah ana ganewa Allah ba zai tambaye ta akan babanta ba Allah ba zai tambaye ta akan mamanta ba saboda yanzu da babanta da mamanta sun riga sun gama da ita an sallame ta yanzu aljannanta rankatakar yana hannun waye mijinta to ita mijinta nan abinda za ta sami yardan Allah da shi duk iya sallanta duk iya azumanta in dai tana bata wa mijinta rai to sallolinta da azuminta da sauran ibadu ba sa samun shiga a wurin Allah kafin da na mace na ta yi sha daban namiji hadisi ne ingantacce hadisin Abu Huraira Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi yace lan tu'addi maratu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha mace ba za ta sauke nauyin ibadar da Allah ya ɗaura mata ba sai ta sauke haƙƙin mijinta bi ma'ana a ga tilawa wajibi ne ko sannan sallah wajibi ne azumi ma wajibi ne zakka ga mai kuɗi wajibi ne ana fahimta aikin hajji ga mawadaci shi ma wajibi ne to duk wa'annan ibadun Allah ya ce ba zai karke shi ba sai ta sauke haƙƙin miji sannan sai Allah ya karbi wa'annan ibadan su samu shiga ma'ana idan ta kiyaye sallolinta da sauransu amma haƙƙin mijinta ta salwantar da shi wannan salwantar da ta yi wa haƙƙin mijinta yana ɓata mata wa'ancan ibadun Allah baya karɓar su ana gane karatun to kaga ashe iyaye suna bukatar su karantar da 'ya'yansu wannan gaba za ka ga mutum ya aure da iya amma shi yake kwantolin ɗinta a gidan miji hasili ma shi zai iya cewa ta fito haka ne ko kuma mamanta ta ce ta fito kuma ne ta fito yau kuma mata da yawa hatta mustazai wala ba su cikin wannan karatun ko ta munakasha da imamu nasiruddin albani ya yi da wata ɗaliba wallahi duk ɗaliban ilimi ina ba su shawara su je su kalli su je su saurari wannan cikin nurun ala da aka yi da imam nasir din albani mace ce ta kira shi ta ce mace ce mutadayyina tana da addini tana da kulawa da ibada da komai ta ce kafin ta yi aure haddace Kur'ani ce ba ta wasa da tilawarta ba ta kaza ba ta kaza allan dare baya wuce ta duk dare sai dai in tana al'ada ta ce ko tana al'ada ta kan tashi ta yi azuka ta yi zikiri kaga dai alaka ce wasiƙa tsakanin su dawa Allah da ta zo sai ta ce amma tun da ta yi aure wa'annan ibadun ba ta samun yin su kamar yadda take yi tana budurwa tana ganin kamar mai aurenta ne ka ne wannan jikar sai albani yake tambayanta kaifa alaqatuki ma a zaujiki kaga duk ta faɗi wa'annan kwalifis ɗin ko sai ce menene alaƙa ke tare da mijinki ta ce ya sheikh ce ma na asar maka ni ina gaya maka zaƙin imanin da nake ji kafin kai aure kana ce min alaƙa ta da mijina kuna gane karatun ka ta ita yanzu ne take fahimta Yana ganin kamar aurenta ne ya mata ne shi tsakanin ta dawa tsakanin ta dawa ubangijinta sai ya ce ina tambayanki alaƙarki da mijinki kina tambaya na ce kina ce min wai sai ta ce eh ina so ya ce ya ce a'a ni alaƙarki da mijinki nake so da sani ya ce to barin gaya miki gaskiya baiwar Allah sai karanto mata wannan hadisin sai ce duk yanda alaƙarki ta kai mai ƙarfi tsakaninki da Allah in kina samun matsala da mijinki wannan matsalar zai rutsa miki wancan aikin na hore ki ki kula da mijinki to ka ga yanzu kuma mata da yawa ustazai suna da irin wannan fikirar ana ganewa ita ba ta ganin cewa aljannan ta a hannun wa mijinta mai gidanta na na fatima radiyallahu ta'ala anha yar waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma darajarta ita ce shugaban ne ‘yan matan aljanna ko ta kawo ƙorafi ga mahaifinta sallallahu alaihi wasallam cewa aikin gida ya mata yawa har hannunta ya yi kanta saboda izin dubu a gida a bata wanda zai rage mata aiki boyi-boyi bawa nan ko da zai za ta je gida da shi ya rage mata hidindimin da take yi wa mijinta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin manzan Allah baya kaunanta ne kuma baya so ta ji daɗi ne ko yana so ta sha wahala ai babu sai ya ce mata babu ba wanda zan iya baki a yanzu in an samu zai iya aiko miki da shi amma ba na nuna miki abin da ya fi wannan bawan alkhairi gare ki ba kaga afdaliya kenan ko yana nuna mata abin da yafi wancan daraja sai manzo Allah ce ki ce subhanallah so goma alhamdulillah so goma Allahu akbar so goma ya fi a baki ba wanda zai rage miki hidima ko bai wanda za ta rage miki hidima a gidan mijinki hidima na ta koma ta ci gaba da me hidiman me mai gidanta wani auren fa saboda hasu ne sai a rusa auren ko ya ce yarinya na fa dole sai an ajiye mata housemate har ma a ce kai za a kawo mata housemate iyayen za su ce shi ya ce a ta yi hidima to dama ne take bukata yau mutum ta yi hidima mana sai ce a mu ɗanmu ba ta saba da wannan wahala ba ta koya dama ita ya mace shi sa ake bata irin wannan tarbiyyar saboda in ta tafi gida kakka ce saboda ni mawadaci ne duk abin da take bukata zan mata a san wanda zai aure ta ko dole ne wanda zai aure ta sai ya kai babanta kudi ko dole ne wanda zai aure ta sai ya fa babanta kudi ha ta yi wa kai babanta kudi baya kuma ya dawo ya koma ƙasa to kaga wannan ibadar yana daga cikin ibadar da Allah ya daura wa ƴaƴa mata shine nau'i da Allah ya daura to yana daga cikin ibada da su ƴaƴa mata dan huwa jannatuki wa naruki haka manzo Allah ce wata mata mijinki shine wutanki shine aljannanki yau ba ka aure da diyarka ba duk abin da kai mata ne hidima da sauransu Allah sa ma Oxford ka kai ta je ta karatu yau idan ta dawo ta yi aure Allah ya kaddara mata mutuwa kuma tana da dukiya wa ya fatankanta ya ce rabin dukiyar mamanta ko babanta ko to amma Allah bai ba su ba sai aka ba miji saboda ta mutu ba ta Allah ce wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad kuna da rabin dukiyar abinda matan ku suka mallaka in ba ta da da kai ko ba ta da ɗa a wani gidan Kuna da rabin dukiyarta abu wani yana nuna girman mai shi ba wannan fa a hanyar su haɗu ko amma saboda haƙƙin da Allah ya ɗaura mai girma namiji akan matarsa wannan karatu da yawa ba sa gane kuma su ma matan da yawa ba sa ganewa shi sa ai manzo ce da na ko ta ce daga mafi yawan an wuta mata ne kuma duka laifin da manzo Allah ya ce yana kashe akan miji ne ba a ce akan ubanta ba kuma ba a ce akan uwanta ba duka akan miji ne ana bayanin karatu da kyau to kaga wannan ibada yana daga ciki wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni a kansa shine asalin wannan maganar wanda imamu Muhammad bin Abdulwahab ya kawo shi a cikin matsala ta sara ya ɗauke ta ne daga maganar abdullahi ɗan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa kaga a ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani sannan ya yi maganar iyaye sannan kuma ya yi maganar kyautatawa 'yan uwa sannan ya yi maganar kyautatawa makusanta da makamancin haka duk wa'annan suna daga cikin matsaloli da ayat ta kunsa to su ne fa'idojin da ake samu a cikin ayoyin guda uku wa'anda ta fi da matsaloli gaba har guda goma sai malam ya ce al'ashira matsala ta goma al'ayatun muhkamatu fi suratul isra ayoyin nan wanda suke kunshe da hukunce-hukunce na Allah a cikin suratul Isra wata aya shine wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kaga alla ta'budu illa iyyahu kenan sai ce ne wa bil walidaini ihsana kaga na biyu sai ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima sai ce ne waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira to na ƙarshen wa qur rabbi irhamhuma doka ne amma 'ya'ya da yawa a yau ba mu san wannan saƙon da ayat ta kunta ba ibada ce Allah ya ɗaura min ya ɗaura wa kowa a cikin nan duk sallah guda biyar dole ka yi wa babanka addu'a in ba ka yi ba ka saba wa Allah saboda Allah ce wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ce ya Allah ka tausaya wa iyayena kamar yadda suka tausaya min ina karami duk sallah guda biyar ka roƙa wa babanka gafara Allahumma shi sai in ya mutu ba a cikin addinin Allah ba ana ganewa shine kare kaga Ali bin Abi Talib ai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifinsa ya mutu Abu Talib yace ya rasu kadi mata ammuka ash-shaykh ad-dal man yace ya ce ya ma'aikin Allah affan ka din nan dattijan nan batacce ya mutu waye zai binne shi tsakanina ni da kai sai manzala ce mai insalik tuwarihi sai ka tafi ka je ka binne shi saboda Allah ya hana manzan Allah ne shi kuma haƙƙi ne tun da mahaifinsa ne ana ganewa to kaga a nan Allah ya ba da umarni doka ce Allah ya ba da duk lokacin da ko karatu ne za ka yi in mahaifinka ne misali malamin da kake jawo baki kuma ka ɗauki littafin shi ne za ka karanta ko wani littafi kafin malaminka in ka zo ka ce ƙalan mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa rahima shaikhana kaga yanzu ne mawallafin littafi Allah ya ji kansa ni kuma malami na wa kenan mahaifina da ke zai yi bayanin nan shi kuma Allah ya ji kansa ana gane ba akwai Sheikh Abdul Razzaq na ɗan Muhsin Al-Abbad karatun da yake karantarwa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ne yake ja masa baki ya zo buɗe karatu da ya zauna سيتي قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحم شيخنا مالا ده جمع مقدمة زي كراتو زي مشي da أولا لي ya masa ne addu'a saboda abinda Allah ne ya ce ɗa yi wa ubansa to ni da kai yanzu a tambaye mu yaushe muka yi wa mahaifinmu adda. duk sallah guda biyar in ka zo ka roƙa wa mahaifinka rabbir hamu ma kama rabba ya ne sabira ya Allah ka tausaya wa babana da mahaifiyata kamar yadda suka tausaya min ina karami so na kai tsakaninka da Allah doka ce Allah ya bada ba wai ra'ayi bane a'a Allah ya ce wa kun ka ce in aka ce ka ce ne kenan doka ne aka baka ko kullum so biyar ka roƙa wa mahaifinka da mahaifiyarka gafarar Allah yadda yi wa iyayenka in ka mutu haka ‘ya'yanka za su yi maka in ba ka musu to su ma haka Allah zai mantar da su yi maka addu'a ana ganewa dalilin haka ne ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Imam Ahmad a cikin musnadinsa yace inna rajula la yurfa'u manzilatahu fil janna fa yaqulu ya rabb anna li hadha fayuqalu bistighfari waladika laka lallai ɗan adam mutum a ranar tashin alkiyama Allah zai ɗaukaka darajarsa a aljanna zai ga an kai shi can kololuwar aljanna wanda aikin da ya mutu a duniya yana yi bai kai ya samu wannan aljanna ba sai abin ya ɗaure masa kai sai ce ya rab ya ubangiji annali hada ta ina na samu wannan ladan har da ya ɗaga ni ya kai ni irin wannan aljannan sai Allah ce bistighfari waladika laka istighfarin da ɗanka yake roƙa maka a wurin Allah shine ɗaukaka darajar kai kai ka inda kake to kaga kai kana so a maka in ka mutu ko to kada kai wa ɗanka ba eh mahaifinka ba to kuma kai kana so naka ɗan shi ma ya ma maka ka ba ta bi cutar yadda kai haka za a saka maka in kai wa mahaifinka to kai ma sai ƴaƴanka su yi maka in kai ka ƙi masa to kai ma sai su manta da kai to kaga wannan gabar shine gaba ta a goma da malam yace samaniya biha matsalatan ya ce a cikin ayoyin nan akwai fa'idoji guda goma sha takwas kaga la taj'al ma'allahi saboda ne ya fara daga bada'a Allah bada'a Allah bi qawlihi Allah ya fara da la taj'al ma'allahi ilahan akhar kakka kuskura ka sanya wani Allah na daban tare da Allah wajen bauta fa taq'uda sai ka zauna mazmuman abin zargi mahzula a wulakance sai ayar da take bayan ta sai ce ne wa ka Allah ta ta'budu illa iyyahu kaga sai ce ne uku kenan ko sai ce wani wa bil walidaini ihsana kaga hudu kenan sai ce ne in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma biyar kenan ko aw shida fala taqul lahumu uffin kaga bakwai wala tanharhuma takwas wa kullahuma lahumu karima kaga na tara sai ce waqfid lahumu janaha dhilli min rahma kaga goma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kaga na sha ɗaya. sai ce rabbukum a'lamu bima dinu fusikum Allah ubangijinku shine yafi kowa sanin abin da ke zuciyarka da can ka bata wa baban rai, ka ka wahalar da shi ka saba mai ka yi abubuwa da yawa sai Allah ya kinsa maka natsuwa a zuciyarka ka gano lalle in ka mutu haka akwai matsala tsakaninka da Allah saboda kana da matsala tsakaninka da mahaifinka sai Allah ce in takunu salihina in kuka zama nagartattu bayan wancan a baya an gane sai ce fa innahu kana lil ghafura shi ubangiji waɗanda suka koma wa Allah suke neman gyara Allah ne ya biya ne gare su kaga sha uku kenan ko sai ya ce bayan ya faɗi haka sai ya ce wa ati zal qurba haqqahu kaga na sha hudu dan uwanka na jini ka bashi haƙƙinsa sai ne wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazziranci kaga na sha biyar kenan sai ce innal mubazzirina lallai masu almubazziranci sha shida kenan ko kanu ikhwana shayatin da kai da shi dan abokinka ne danginka ne mai almubazzaranci da shi da shi dan danginsu daya in ji Allah wa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko shi shedan ya kafurce wa Allah kuma ya butulce wa ni'imar da Allah ya masa saboda haka duk mutumin da aka zo misali aka zo maroka suka zo waye waye tun kuye mazgaye kaza kaza ya dauka ya ba su ya yi almubazziranci ana ganewa ko kuma ana buki ko aka fara kiɗi ya ɗauko ya liƙa an yi nufe ne ko an yi fulani ne ko an yi ƙauye ne ko an yi arabian night ko indian waye-waye duk wa'annan night night night din da suke yi wai na zamani ko aka ja yi, musamman modern thing ka san iyaye mata akwai cecere ne a modern thing za ta nuna cewa ita fa matan wane ne ake ya ta ai ba ta cika ba an gane a ci gwargwaro a kalli to duk irin wa'annan wanda ya fada cikin wannan shi ma ya yi almubazzaranci ana ganewa haka kuma wani zai je zai je ukraine yanzu an daina zuwa ukraine a yi to? saboda bala'i ya je china ana ganewa ya je china sai je ga wani abu na gini ya burge shi a gidan shi lafiyayye ko kuma ne zai iya zama a gidan sai ce ginin nan da ya gani a china ya burge shi ko sai a zartare nan ginin a rusa sai a ƙara cancana wannan ginin a wannan gefen saboda ya bi wani gini da ya burge shi yana so ya zama unique gininsa a unguwarsu babu mai irin wannan strategy na gini a gidansa a layin don nashi gidan ya zama unique can kuma ya tafi singapore ya ƙara hango wani abu ya burge shi ko sai ya dawo shi ma sai ya kaskaɗe haka mutane suke yi ba to shi ma wannan almubanzaranci ne dan a cikin danginka akwai wanda kuɗin da za ka rusa in ka sai mai gida har ya mutu ba zai manta ba yana maka addu'a haka ne haka ne ko kuma wannan abin za ka ga lafiya lau kai wani ma zuba ma abinci akan wajen za ka iya ci saboda ka. amma zai ce ma shi bai yi ba to kaga Allah ce wala ta tabzira kada ka yi almubazzaranci sai Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu yin almubazzaranci yan uwan shaitan ne sai Allah ce me wa kana shaytanu li rabbihi kafura ana ganewa ubai wato shi shaitan wato ya kafirce wa ubangiji dan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa har zuwa ana ganewa har zuwa wala ta taj'al ma'a Allah ilahan akhar fa tulqa fi jahannam manuhan madhura Allah ce wala taj'al ma'a Allah ilahan akhar aka ƙara karfafa maka haka kuskura wajen bauta ka yi tarayya da Allah da wani Allah daban wanda ba Allah ba Allah ya ce za ka kasance manuman abin zargi majhura za a tunkuɗa ta a wutar da na ma'auna ƙarshe shi za su yi Allah ce zalika mimma auha ilaika rabbuka min al-hikma wannan yana daga cikin abinda ubangijin ka yi wahayi zuwa gare ka da al'umman karankatakar na doka na Allah subhanahu wa ta'ala to kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana ba ka duka ne a wannan kara shi ne sai faɗi wancan a shi ne sai malin yake cewa wane bahan allahu subhanahu ala izami sha'ni hazihin masahin ya ce wa kafama hazi ƙaunihi ya cika maganarsa da faɗinsa فقل الله مدوكك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا كذا كسكرا كبوتة ومن الله وجنبوتا sai a jefa ka a wutan jahannama abin zargi a wulaƙance wa nabbahana Allah subhanahu ala izami sha'an hadhihi Allah ya fadakar da mu akan girman waɗannan matsalolin bi qawlihi da faɗinsa da yake zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wannan yana daga cikin abin da ubangijin ka yi wahayi zuwa gare ka da doka na Allah da hikima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shine sai yace la taj'al ma'a Allah ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula kada ka kuskura ka sanya tare da Allah wani abun bauta sai ka zauna mazmuman abin zargi makhdula a wulakance Allah zai wulakanta ka idan yi shirka da Allah saboda laifin da Allah baya ta yafe wa bawansa in ya mutu shi kenan Allah ka ya shi sai malam yace al-hadiya ashara fa'ida ta goma sha ɗaya a cikin wannan ayatu suratun nisa ayar da ke cikin suratun nisa allati tusamma ayatar huquqil ashara wacce ake kiranta ayar da take kunshe da haƙoƙi guda goma بدعها الله تعالى بقوله ألا يا بارا ونن دفتن سمدوكجي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كبوتتا وعلا kada ku kuskura ku yi tarayya da ubangiji da kai Allah subhanahu ta'ala ya ba da wannan doka kaga na farko Allah subhanahu ta'ala da ya ba da wannan doka shine kamar hadisin hakim bin hijam da yake cewa kana ya tasaddaku wa ya yana yin sadaka kuma yana ɗanta bayi wa yasila rahimahu kuma yana sada zumuntansa fil kafin ya musulunta wannan mutumin harkar da yake yi kenan kaga duka abu ne wannan musulunci yake yi ko to sai yake hallahu min ajrin ya ma'aikin Allah in na mutu zan samu lada faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ba shi amsa sai ya ce alama aslamta min alkhair ta musulunta bisa abin da ya shuɗe maka na alkhairi bi ma'ana wancan alkhairin da ka yi a baya da ka musulunta za a za ka ladan shi saboda abu ne wanda musulunci yana kwaɗaitarwa a aiwatar da shi kaga wannan yana nuna maka alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da doka a kansa musulmi ya kula da shi wannan yana daga cikin abinda addinin musulunci ya ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kansa na bautar Allah subhanahu wa ta'ala kuma da kin yin shirka sa'annan kuma ‘yan uwanka na jini su ma a taimaka musu kuma ka kula da su akwai makwabcinka na kusa da kwai kuma makwabcinka wanda yake na nesa sannan akwai makwabcinka a wajen tafiya wanda zama ya haɗa ku a mota kafin ku kai inda za ku kai duka wa'annan Allah ya ce ka kyautata wa kowanne daga ciki to ga uwa uba makwabcin da yake ga ɗaki ga ɗaki ko ga gida ga gida daga dukkan wa'annan suna daga cikin wanda ayat ta yi magana akan akula da su sai malam ya ce azaniyatu ashara matsala ta goma sha biyu shine fa'ida ta goma sha biyu at-tanbihu ala wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi fadakarwa bisa wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin mutuwarsa to kaga wannan kada ya maka shubha da hadisin nana Aisha da aka yi mata tambaya cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai mutu yayi wata wasiya takamaimiya nana shi ce a'a manzon Allah ya mutu tsakanin haɓata da ƙirjina bai yi wani wasiya ba abin da ake nufi wata shubuha ce ɗan shi'a suke yaɗawa cewa ai manzon Allah ya ce Ali bin Abi Talib shi ya kamata ya zama khalifa bayansa na bakar da Umar da Usman suka haɗu wai sai suka ce ba za su bar shi ba kenan wannan mutum haka zai mana mun gama shan wahala da shi sai ce wannan ɗan tsaninsa to ni zan fara wai ba kai yadda ka jin maganar kai ka san shirya magana aka yi wai sai na baka ce ni zan fara wai in shi ya mutu kai umar sai ka karba in kai umar ka mutu sai ali ya karba dan Allah wa ya san gawan fali eh akwai wanda ya san gawan bana cikin su to ga sayyidina Usman ya girma da ya girmi sayyidina Ali in mutuwa ne ai shi ya kamata ya mutu ko to bai mutu ba sai na ali ana ganewa kaga sai da aka zo aka kashe shi ana fahimta to kaga anan ya girma na aliyu ya haife shi na abubakar ya girma na ali kuma shi ma ya haife shi to amma tazarar su saboda sayyidina abubakar ya girma na ali da shekara 28 kaga ya haife shi ko ana fahimta sayyidina usman ya girma sayyidina ali da shekara 25 sayyidina umar kuma ya girma sayyidina ali da shekara 18 kuma amma ya auri diyar ali bin abi talib ita ce ummu kulsum in suka ce maka to ai yayi taqiya ne ya sa kaza da kaza sai ce to me yasa ya sa wa 'ya'yansa sunan abubakar da umar da usman nan sai na ali yana da ɗa abubakar yana da ɗa umar yana da ɗa usman in su kafirai ne a wurinsa me sa zai sa wa ƴaƴansa sunan kafirai ana ganewa to kaga daga nan ka san cewa in kuma ka ce in sun ce a zai ce to ƴaƴansa ne ko ba ƴaƴansa ne za su ce maka ƴaƴansa ne to me yasa sai ce ai tuk iyaye ke yi wato yana musu jirwaye ne irin mana tara amma ba ma tare to kaga daga nan ya nuna kenan tarbiyyar da manzo Allah ya ba su a tsawon shekara 23 na banza ne ke wanda manzo Allah ce inni nastu akhsha alaikum an tushriku min ba'di wannan kwana takwas kafin manzo Allah ya rasefa wannan hadisi bayan ya je uhudu ya roƙa wa sahabbansa gafara wanda suke kwance shuhada uhud ya zo masallaci ya faɗi wannan ya ce ni ba na tantama in na mutu a ce wani a cikin kuku sabai na zai yi shirka ina da yaƙinin tsauhinin da na karantar da ku ya zauna a zuciyarku walakin ni aksha alaikum duniya sai dai abin nake jiya muku tsoron duniya an tufattaha lakum kama futihat lahum a buɗe arziki gare ku kamar yadda aka buɗe wa yahudawa da nasara fatanafasu haka ma tanafasan ladina min qablikum sai ku kutsa a wajen neman duniya kamar yadda yahudawa da nasara suka kutsa a wajen neman duniya sai ce fatulika kum kama ahlakatu sai duniya ta halaka ku kamar yadda ta halaka su kaga abin da manzo Allah ya wa safan da tsoro shine ne abin duniya amma bai ce musu tsoron ne tauhidi ba to su kuma suna shakkan tauhidin sahabbai ne kaga kenan suna karyata maganar wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ka shirye shi da sai malam ya ci gaba cewa babu wani wasiya da za ka ce gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan yana fassara maka abinda Abdullahi dan Mas'udin ya faɗi ne ana gane ma abinda Abdullahi ɗan Mas'udin ne ya faɗi akan wannan ayar qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana har zuwa ƙarshe ayar suratul an'am to sai ya ce wannan ayar kamar ita ce wasiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wa al'ummansa saboda lokacin da manzan Allah ya karanto wannan ayar duk malaman tafsiri idan sun zo kanta in sun zo kan ayar sai sun yi zane yadda manzan Allah ya zane manzan Allah haka ya ja layi ɗaya haka dogo sai ƙara jan wani layi dogo a gefe sannan sai ja wani layi a gefe nan haka ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya kaga a wannan guda ɗaya wannan kuma sabbal sai karanta wa anna hadha sirati mustaqima sai ce wannan sirati mustaqima shine dogon wannan layin Allah ce fattabi'uhu kaga Allah ya bada doka ku bi shi sai ce ne wala tattabi usubula ku kuskura ku bi karkatattun hanya wannan su ne karkatattun hanya sai ce fatafarraqa bikum an sabili karkatattun hanyar nan in kuka bi zai raba ku daga bin dokar Allah ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine wasincin da Allah yake muku don ku samu takawa sai maza Allah ce ala kulli adin shaitan ya duhu ilaihi a kowane daba na karkatattun hanyar nan akwai wani shaitani ya tana wato gubarsa da bama-bamansa yana kiran mutane su bi shi don ya halaka su to kaga wannan haka maza Allah ya karanta za ka ga malaman tasiri in zuzo kan ayar sai su kawo maka wannan to shi ne za ka ga bokaye suke yaudarar mutane ce ai ai an koyar da ma zane wato bugun kasa karya ne ba haka manzo Allah ya ba saboda manzo Allah ya bada ne wajen buga ne misali to shi sa duk wanda ya zo sai ya kawo zanen yadda manzan Allah ya yi saboda a ƙasa ne ya yi ya ƙara don ya nuna musu abinda saƙon ayar ya fito musu da ita fili ina fata mun gane to shine wanda a yake ishara zuwa gare ka azalisatu ashara na goma sha uku shine ma'rifatu haqqullahi alaina Sannan haƙƙin Allah a kanmu shine hadisin Mu'adh bin Jabal atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah qal qultu Allah wa rasuluhu a'lam wannan shine haƙƙin da Allah yake da shi akan mu bauta bautata masa shi kadai kada mu kuskura mu yi tarayya da ubangiji saboda yanayin lokaci a wannan gaban za mu gasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi akan arrabi'atu ashara matsala ta goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu tafi ta karatun da muke wa alaikumus salam نعم ها ان ينا ده راي زي يروق إيه مسا دافر الله ده النبي ابراهيم يجي الى اسف سوره لك كو وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير سيتي ساستغفر لك ربي انه كان لي حفيا annabi ibrahim ya ce wa babansa zan roƙa wa ubangijin na zan roƙa maka gafara a wurin ubangijina saboda shi amsawa ne gare ni amma lokacin da baban ya mutu shine falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a Aminu. da zaran baban ya mutu to annabi ibrahim ya tabbatar babansa makiyin Allah ne ya mutu a kafirci duk wani kafirci ya mutu a kafirci makiyin Allah ne tabarra'a Aminu sai barranta daga roƙa masa wannan gafarar da ya ce zai dinga yi wa babansa a ya daina ana ganewa? Allah ya samu dace wa alaikum salam na? ha? kana ina da muka ce mahaifinka da mahaifiyarka wa qurrabbir hamhuma ka ce ya Allah ka tausaya musu suwa mahaifinka da mahaifiyarka kama rabba ya ni yadda suka min tarbiya ina karami wani lokaci ba yaro saboda fitinarsa ba baban shi mai dan wani abu zai sha sai fashe da kuka ba ba a san min ko ba a kuma wani lokaci baban yana so haka zai hakura ya miƙa ma yaron to gashi nan ya ɗauki kuɗi mai tsoka ya kai ga makaranta ya biya ya yi maka komai saboda yana so ka zama mutum yau ya tsufa ya manyanta ba yi da lafiya ana neman kudin da za ka yi shi asibiti kana jiran sai wane ya kawo kaza sannan za ka haɗa da naka ku biya amma lokacin ku ashirin ko ku sha biyar ko ku takwas ko ku goma sha biyu duka haka ya ɗauki nauyin ku amma yanzu ga shi ya tsufa ko sai a ce tun da wane bai kawo ni ma ba zan kawo ba ai ba ni sai a yi ba ba ka cika wawa wannan da ya taba maka wahala duk abin da ka zama a duniya ta dalilin waye da ne biya masa ba za ka zama to amma wai yadda ce wai kana jira sai wane ya kawo sannan sai za ka kawo abin da yawa da yara suke cutan kansu da mahaifinsu kenan musamman ma masu hali ana ganewa shi yana ganin aiki tun da babana na da kuɗi sai dai ma ya zaftar uban ba wai ya kawo uban ba ai ya kamata a ce baban ku da kuka girma yanzu kuka mallaki hankalin kanku kuka fara abin nan to kuma ya ji amfanin haihuwa sai ku kasa wa juna wane nawa ne ake biyan kuɗin nefa a gidan nan sai ce kaza ne zai ce kuka dinga biyan kuɗin nefa duk wata ko abinci fa ne mudu na yake isamu a wata a gidan nan a ce bun shinkafa ana kaza zai ci ne kai kuma ka dinga kawo kudin ka dinga siyo shinkafa da masara da dawa da sauransu gwargwana abin da ake ci a gida sai ce to kudin ce fa ne ba na ba wani ke ba maman mu da abin da zai ce kaza ne sai ce to wani kai kuma ka dinga daukar kudin ce fa ne kana kawo wannan uba ai kullum yana muku addu'a to kuma daga ranar kun dingi sama kenan duk wanda ya ce zai sa kafan wando ɗaya da kai sai dai faɗo ƙasa warwar ya mutu burus amma sai ka ga yaro ina shi na baban ma zartara yake yi na baban ma zartara yake yana ganin shi idan ya kashe wa ubansa kuɗi kamar ya asara ne ya ai mai gaji wani ma mai gaji ake ce mai saboda yana ganin cewa me akwai kaya to shi kuma in ya kashe wa baban kamar asara yi kai ne kai asara in ka kashe masa saboda kai yanzu kake bukatan future ɗinka ya kyau shi alhamdulillah nasu ya gama mutuwa yake jira ko to ra kai yaya naka zai kasance in ka kyautata to a lokacin za ka yi ganin buɗi a rayuwa abin da ka taɓa sai ka ga Allah ya masa albarka walla yara da yawa suna samun failure ne a wannan gabar saboda wahalar da suke ba iyayensu wani sai ya zo makaranta a ta bayani malami ya zo ya gaba bayani sai ka gan shi yana ta kallo kamar ya gane ana fita ce baba wallahi babu karta, wallahi jin din yake ba abin da gane kuma hukumar saba wa iyayen ne Allah ka shirye da mu na na na na idan ladan na yin ikama ba a cewa komai shiru ake yi amma kiran sallah ne manzo Allah ce in kuka ji ladan na kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗi amma aka zo ikama shiru za a yi ana ganewa na ko da kiran sallan farko ne na asaba ke eh kai ma ka ji as-salatu khairun minan nawm na wa alaikumus salaam na'am alhusuma fi duk wata matsala na rashin daidaituwa a kanta ake in ka gana fada da malami to akan tauhidi ne amma akan mu'amala lafiya ne eh? in ka gana cewa malamin na ya fi ka zafi to akan tauhidi ne amma aka zo sallah ai ba ka ba wanda zai ce maka za in aka zo azumi ma haka amma in an zo tauhidi zai ce da Allah ka kai mu wuta an gane saboda mutane ba su cika ya da tauhidi ba zai ce ka cika zafi rubuci ya kai mu wuta duk al'umman da suka shuɗe a baya a inda ake samun matsala kenan a tauhidi in aka zo tauhidi nan ake samun matsala ba abin da suka ce maza Allah aj'ala ya alihata ilahan wahida yanzu duk allolin nan guda sittin duk watsar da su mu ban guda ɗaya shi kaɗai za mu bauta kai ba mu yadda ba to duk in ka ga ana samun matsala to akan tauhidi amma sauran za ka ga mutane lafiya lau ba sa samun matsala e kuma shi ne shi ya kuma shi ne mutane ba sa so an gane shi ne mutane ba sa so amma ko ɗaliban ilimi ne in ka wani littafi jingime ne za ka ga an cika amma kana cewa tauhidi da da ke ta mun gama karanta tauhidi saboda shi yana ganin kawai ba ya bukata eh yawa Allah ka samu dace abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya karba masa wannan ibada ya sa ya zama dinin dalilin sa duniya da lahira wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk